إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta talata bakwai ga watan ramadan alif da dari hudu da talatin da hudu wacce ta yi daidai da goma sha shida ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana a aya ta 66 ayar da take mana bayanin idan da a ce ma'abuta littafi sun tsaye da attaura da injila suka yi imani da abin da aka saukar zuwa gare su abdullahi bin abbas da mujahid radiyallahu anhuma suka ce na alkur'ani da sun ci daga samansu sannan kuma da sun ci daga ƙarƙashin ƙafansu ma'ana da ruwa ya sauka daga sama sannan kuma tsoro ya tsoro daga cikin ƙasa amma ba su yi haka ba Allah sun tala ce daga cikinsu akwai tsaka-tsaki waɗanda yake wato masu sauƙi ne ko dai sauƙin ƙiyayya ko kuma a'a wato adilai ne suna bin Allah subhanahu wa ta'ala amma da yawansu tur da abin da suka kasance suna aikatawa to yau insha Allah za mu tashi a aya ta 67 a dai cikin suratul ma'ida مالا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله wannan aya martani ce ga mutane da yawa gadon mutumin da zai tuhumci annabi alaihi salatu wassalam da kwange ko tauye wani abu ko ɓoye shi wannan aya ta maida masa da martani saboda sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa aiko wani manzo ba a doron duniyan nan face sai ya bashi sifofi guda hudu na farko sai ya siffantu da amana shi yasa zaka ga duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko sai ya yi wa mutanensa bayani ni dinnan amintaccen Allah ne subhanahu wataala kazzabat qaumu nuhin mursalin id qala lahum akhuhum nuh ala tattaqun inni lakum rasulun amin ni manzo ne ko dai aminu bi ma'ana fa'il ko aminun bi ma'ana maf'ul ni dinnan amintaccen Allah ne ko kuma wanda aka amincewa ne yana iya dauka ismul fa'il ko kuma ya dauki ismul maf'ul annabi hud shi ma ya faɗi irin wannan kazzabat adun al mursalin id qala lahum akhuhum hud inni lakum rasulun amin dole kowane manzo sai ya zama amintaccen Allah ne subhanahu wataala kazzabat thamud al mursalin إذ قال لهم أخوهم صالح inni lakum إني amin. رسول أمين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين أمانة كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين النبي موسى عليه الصلاة والسلام ألوكة lokacin da wannan سبحانه وتعالى Allah subhanahu domin ta je ta kira annabi Musa ta ce ya abatista ajirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu amin amana annabi Yusuf alaihi salatu wassalam qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim amana domin in baka da amana ba za a baka ajiya ba annabi Sulaiman قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وإني عليه لقوي أمين أمانة ashe kenan duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko sai ka same shi da amana shi yasa ya tabbata cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama' ba za ku amince min ba bayan ni amintaccen wanda ya aiko ni ne daga sama subhanahu wata'ala ashe kenan kun ga sifa ta farko ga kowane annabi sai an sami amana Cisa ya ayyuhar rasulu sifa ta biyu balligh ma unzila ilayka min rabbik sifa ta biyu ita ce at-tabligh ya kai manzo isar da abin da aka saukan maka daga mahaliccinka subhanahu wataala domin duk annabin da Allah zai aiko dole ne ya zama na cewa zai isar da abin da Allah ya ce ya isa wa ma kana li nabiyyin an yaqul wa man yaqul ya'ti bima qalla yawm al qiyam sifa ta uku dole ne duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko ya zamana yana da fatana kaifin hankali ta yadda yake duk inda za a kullo masa kafin kai ka isa inda za ka ya san inda kake nufi ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين سنة أشان ينا وجادلهم بالتي هي أحسن inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa dole ne manzon ya zama yana da fatara sannan abu na hudu daga cikin sifofin dole ne manzon da Allah subhanahu wataala zai aiko ya zama yana da zaka ma'ana da da hinkimu da wayo to in ko kace ai annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda 'yan shi'a suke tuhumtansa wai ya tauye wani abu daga cikin alkur'ani wannan magana ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in na illa kadhiba ya tabbata daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu an wata rana yana zaune sai wani mutum ya zo wurinsa yake cewa ya Abul Hasan labari ya zo mana cewa wai da gaske ne kuna da wani abu na alƙur'ani wanda kuka ɓoye ba ku bayyana shi ba aliyu radiyallahu anhu wanda su suke tukubirin shi suke riko da shi kamar yadda aka tambaye abu ja'far abin da abu abdullah wato ja'far sadiq aka ce da shi ga wani mutum yana aika aika babu abin da bai aikatawa na zunubi da laifi amma yana da sifa guda ɗaya ita ce yana son aliyu radiyallahu anhu sai ce babu matsala ya aikata abin da ya so ya aikata abin da ya ga dama ƙaunarsa ga aliyu za ta kai shi ga aljanna kaga to shi da suke riko da shi sai aka tambaye sa gaskiya ne kuna da wani abu na alkur'ani wanda kuka ɓoye ba ku bayyana ba ya ce a ba gaskiya ba ne bai yiwuwa gare mu mu ɓoye abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana na alkur'ani illa fahman yu'tihi Allah subhanahu wa ta'ala man yasha sai dai fahimta wacce Allah yake baiwa wani mutum wanda ya so fi hadha alqur'an a cikin wannan alkur'ani sai yace wa hadhihi sahifa sannan wannan fallan takadda. sai mai magana ya tambaye shi ce wa ma hadhihi sahifa me kake nufi da fallan takarda yace al-aqlu shine hankali domin hankalinka ya daran manawa nawa ya daran manawancan don haka abin da kai zaka yi hange ni ba lalle bane a hange shi ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجة هلكنا إذا من Kenan البهائم كينا كاغا العقول متفاوتة "Hankula, masu fifita ne naka ya fi na wancan na wancan kuma ya fi na wancan ai shi sa sautari kake neman shawara kana iya girma mutum ko ka haife shi amma abu ya rikirkice maka ce wane yaya kake ga za a yi don na shiga sarƙaƙiya na rasa mafitan wannan al'amari sannan ya tabbata daga harun bin antar yana cewa kamar yadda bin abi hatim ya rawaito rahmatullahi alai ya ce daga babansa kuntu inda ibn abbas radiyallahu anhuma na kasance a wurin abdullahi dan abbas Allah ya kare su da yadda faja'ahu arabiyyun sai ga wani balaraban kauye ya zo yace yabna abbasin ya kai abdullahi dan abbas wai da gaske ne abubuwan da muke ji wai kuna da wani abu na alkur'ani wanda kuka ɓoye ya ce ba gaskiya ba ne bai yiwuwa gare mu ɓoye wani abu na alkur'ani kamar yadda bai yiwuwa ga annabin Allah subhanahu ta'ala ya ɓoye wani abu na cikin alkur'ani sannan ya tabbata a cikin sahih daga masruq bin al-ajda daga aisha radiyallahu anha ta ce man haddatha anna muhammadan katama shay'an min al-qur'an faqad don mutumin da ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya boye wani abu na alqur'ani ya yi ƙarya tsantsagwaranta kana ya tabbata cikin sahihain hadisin anas ibn malik radiyallahu an yana cewa Aisha tana cewa radiyallahu anha law kana Muhammadun katiman shay'an لكتم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى da dai ka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai koye wani abu a cikin alqur'ani da karka ƙara karka rage ba wata aya ba ce face wacce aka ce ya auri zainabu matan zaidu dan harisa radiyallahu anhu abu ne yana da girma kwarai yaro ne wanda yake ya taso cikin gidan annabi alaihi salatu wasalam kar ku manta waɗanda muke karatun suwar da su mun karanto a nan mahaifin zaidu da kuma ɗan uwansa ƙaninsa kawun zaidu suka fito suna neman zaidu radiyallahu anhu bayan sun same shi suka same shi wurin annabi alaihi salatu wasalam sai aka gabato da zaidu yace ka san wannan yace wannan mahaifina ne wannan fa yace dan uwansa ne kawuna ne yace to ku faɗi ba a cikin ku me yake tafe da ku sai babansa yake cewa mun ji an ce kai mutum ne sun ke ce da annabi salam mun ji an ce kai mutum ne mai falala babba dan manya wanda yake baya rike haƙƙin masu haƙƙi a don haka shi yasa na taso dangas ban taba shayi ba na zo domin in anshi ɗana daga wurinka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina son dan mai da mu baya ne kaɗan domin mu gano alakar zaidu da annabi alaihi salatu wasalam sai mu ga cewa da a ce annabi zai ɓoye wani abu cikin qur'ani alaihi salatu wasalam ba wata aya ba ce face wannan aya sai annabi ya kira zaidu ya ce to kaji abin mahaifinka ya faɗa annabi ya ce to amma ni ba zan ce ta ta fassauke ba sai dai shi zaidu zai baka amsa da kansa amma ka sani kai mahaifinsa idan zaidu ya zaɓe ka ni ba zan jashin ce sai ya zauna da ni ba amma kuma in ni ya zaɓa to ni ba mutum ba ne wanda zai butulce ya ce zai mai da wanda ke ƙaunansa ba aka kira zaidu ya ce ka san ya ce na san mahaifina ne bayan ya faɗi abin da ya kawo shi sai zaidu ya kada baki radiyallahu anhu yake cewa ya kai baba ka yi hakuri wannan fitowa da kai ta nema ta Allah ya maishe ka gida lafiya amma na rantse maka da wanda ya aiko sa da gaskiya idan ka ga na rabu da wannan gida na annabi to mutuwa ce ta ɗauke ni daga nan sai aka wayi gari annabi ce to ni kuma dan in daɗaɗa masa bari a dinga kiransa da sunana sai ana ce da shi zaidu bin muhammad zaidu dan muhammad annabi sanar da wannan cikin cikin kowa da kowa kowa ya sani sai ma harisan sai ya bace sai aka koma ana cewa da shi zaid ibn muhammad aka taso a haka annabi shi ya ciyar da shi ya shayar da shi ya tufa ta sa yi masa ɗawainiya, da ya zo ya auri zainab radiyallahu anha sai hukunci ya sauka daga sama aka ce an aura maka ita falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha mun aura maka ita abin sai ya zama da girma a wurin annabi alaihi salatu wasalam wannan da da na raine shi na ciyar da shi ne wahalar sa yanzu kuma ya auri mata ni ya sake ta ni in aura ai ba ma matsayi na annabi ba alisa Ɗauki misali ko yaron gida house boy wanda kai ne misali asalin tashinsa ya zama wata tsiya misali a ce ya auri iya yanzu ya saki kai yanzu ka aura kafin ya zama wata tsiya zai zama da girma aurinka. sai a dinga yama ɗiɗi ana kwarmatawa ana ce ai ka san yaron shi ne ai a gidan shi ya taso abin sai ya zama da girma a wurin annabi alaihi salatu Allah ya ce ya hukunta wannan kuma zai faru wa tukhfi fi nafsik ma mubdihi wa takhsha nas wallahu ahaqqu an takhsha Aisha radiyallahu anha sai take cewa da annabi alaihi salatu wasalam zai koye wani abu daga cikin alqur'ani babu ayar da zai koye face wannan aya sannan a cikin khutbatu hajjatul wada kamar yadda yazo a cikin muslim rahmatullahi alai hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu an ya ce mun taru kamar yadda tarihi ya nuna kusan mutum dubu arba'in suka taru a cikin hajjatul wada annabi alaihi salatu wasalam sai yayi magana yake cewa wa innakum mas'uluna anni fa madha antum qailun dukkan ku nan taron ku nan kusan mutum dubu arba'in Allah zai tambaye ku labari na mai za ku ce da Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin su kowa sai ce na ballagt za mu ce ka isa ka isa ka isa annabi bai tsaya ba ya sake cewa da su alaihi salatu wasalam shin akwai wani abu wanda zai kai ku aljanna wanda ban yi bayanin sa ba ce a a akwai wani abu wanda zai kai ku wuta wanda ban muku bayani ba suka ce babu sai ya daga dan yatsansa yace Allahumma fashhad fa inni qad ballag Allah ka shaida na riga na isa to yanzu wane ne yake da wata magana da zai fito ya annabi ya kwange wani abu daga cikin alkurani kaga wannan magana in ka koma tauhidi ba karama bace saboda ka tuhumci annabi da wani abu wanda Allah ya wanke sa subhanahu ta'ala don ya ce ya ayyuhan rasulu ya manzo ballit ma unzila ilayka min rabbi, ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar maka daga mahaliccinka subhanahu ta'ala shi yasa imamu zuhri rahmatullahi alayhi ke cewa min Allahir risala sako daga Allah yake subhanahu ta'ala wa ala nabiyil bala annabi kuma nasa ya isa wa minna taslim namu kuma mu miƙa wuya ko da abin ya mana ko bai mana ba Falawa wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima namu mu miƙa wuya abin nan ya mana bai mana ba da daɗi babu ɗaci ke gare sa in dai annabi ne ya hukunta alaihi salatu wassalam namu kawai mu ce amanna sami'na wa ata'na inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون دو وند يبي الله يبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم waɗannan su ne waɗanda suka ribata ashe kenan kaga wani mutum ya zo ya ce da kai wai annabi ya tauye wani abu kamar yadda shi'a suke ikirari wannan ba islama ba haka kuma da'awa da za ta zo ta ce wani mutum ya ce an bashi wani abu wanda aka ce ya isa koma bayan annabi alaihi salatu wasalam wannan magana ce ita ma mai girma takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa tahirru al-jibalu hadda saboda an kirkiri wani abu wanda bai dace ba idan ka koma duniyar nan gaba daya ya tabbata a cikin sahih an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce da shi man ahabbu nasi ilai. wane ne mafi soyuwan mutane zuwa gare ka ce abubakar rawin ya ce sun makultu sun man sannan nace sannan wa yace wane ya sake cewa summa man sannan wa yace wane rawun sai ce fakashitu Allah u'adda minhum sai na ji tsoro ni sai na kane domin gudun kar a kira ni na baya ko kuma ni kada ambata a ce ni ba ni daga cikin waɗanda annabi din da yake ji da su sai na shiru tunda na tambaya ce wane na sake tambaya ce wane na sake tambaya ce wane sai na kama baki na na shiru ashe kenan kaga wannan hadisi zai nuna mana matsayi na abubakar ne siddiq radiyallahu an. ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu mutane kowa ya zo ya fasa taga domin ya sha iska sai yace da su kullu khawkhatin fil masjid tusad fi ma'anar hadis kowace kafa wacce aka burma a cikin masallacin nan a doɗe ta illa khawkhata abi bakr na siddiq sai dai kafar abubakar shi abin masa sa. kaga yana da matsayi mai girma a wani hadisin ko wata riwaya yake cewa alaihi salatu wasalam duk wanda ya bamu daga cikin ku mun maida masa mun sakan ya masa sai abubakar da siddiq radiyallahu an wannan shi Allah ne kadai zai biya sa to kaga ashe in akwai wani abu wanda za a baiwa wani mutum wanda zai bayyana ya ce annabi ne ya bashi kana gawa ya fi cancanta da a baiwa ba kuma ne ansa ba abubakar ne siddiq radiyallahu anhu to kuma duk sai a tsallake sai dai dai ma bayan duniya ta kare sannan wani ya bayyana ya ce an bashi wani abu yayi saboda mutane kaga abu ne mai girma Dauki ɗan ƙanƙanin misali wanda zan buga maka kamar ni da kai misali kaga mahaifin ka zan ce da shi mahaifi kai ma ka ce da nawa mahaifi misali amma idan muka zo wurin mahaifinka idan zai ce a kira mani ɗana ni za a kira ko kai za a kira shi wancan za a kira ni kuma muka tafi da kai wurin mahaifina ya ce ku nemo mani ɗana ni ne za a kira ko kai za a kira ni za a kira saboda kusanci na ni da shi kai kuma kusancin ka da shi to yaya za a yi du'a tsallake wannan kuma sai a nemi wani can mutum da ba kuma a ce har an bashi wani abu har kuma a ce wannan abu la yushghilu nafsahu biha illa sa'id babu wanda zai shagaltar da kansa sai wanda ya ribata kaga wannan magana magana ce a kaikaice tuhuma ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda misali kamar akwai abin da ya kamata a ce ya isa ko dai ya manta bai isar ba ko kuma tsoron mutane yasa bai isar ba wanda kuma duk bai yiwuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauko ya rarimo sai ya ba wani ya ce to ko dai saboda wasu dalilai da shi ya san su ce to kai ka isa wa da mutane ka ce daga ni ni na baka wannan abu ka isa yana yiwa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo balle ma unzila ilayka min rabbik isa da abin da aka saukan maka daga mahaliccinka subhanahu wataala shi yasa a yake cewa da shi farza bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin fasa shiga datsa ka isar da abin da aka isar maka da shi duk abin da ma zai faru ya faru Allah subhanahu wata'ala shine zai kare ka ka kawar da kanka daga mushrikai wa in lam taf'al idan baka isar da wannan sako ba fama ballakta risalata baka isar da sakon ba nafi da ibnu amir da shu'ba suna karantawa wa in lam taf'al fama ballakta risalatihi cikin qira'atul ashr mutawatira in har baka yi wannan ba to baka isar da sakon ba wallahu ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya asimuka minan nas shine zai kare ka daga mutane kariyar Allah kuma ɗayan abubuwa ne guda biyu zuwa uku ga annabi alaihi salatu wasalam Allah subhanahu ta'ala zai kare annabi da mutane ta hanyar mutane kuma zai iya kare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar wahayi duka wannan in muka koma tarihi zamu samu misali kamar wata rana an kulla yarjejeniya tsakanin musulmai da yahudawa akan cewa babu yaki ba za mu yaƙe ku ba kuma kar ku yaƙe mu ba za mu tasan muku ba kuma kar ku tasan mana cikin rashin sani bisa kuskure sai wasu daga cikin musulmai sai suka tasamma wasu yahudawa sai suka kashe su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce ban ga ta zama ba sai ya tashi ya shiga cikin sasanin yahudawa domin ya ba su haƙuri akan kuskuren da mutanensa mabiyansa suka aiwatar sannan ya tambayi diyan mutanen nan guda biyu nawa ta kama ka duba yaudara irin na yahudawa annabi alaihi salatu wasalam sun bashi wuri yana zaune yana jiran su sai suka koma suna kutun kutun suna cewa to ga dama ta samu kaga mutumin nan ya shigo cikin gidajenmu mu yi kokari yanzu mu ɗauki dutse mu sanya a sama mu rikito masa da shi ya mutu kowa ya huta annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana jiran sai wahayi ya sauka kace tashi a wurin maza maza ga irin kitifin da yahudawa suke shiryawa kaga wahayi ne ya sauka ya bashi labari a lokacin da aka ci kasar khaibar tsakanin ƙauye ne tsakanin makka da madina wanda duk tarin yahudawa ne aka ragargaje su aka faffasa wannan gari aka ci wannan gari da yaƙi sai aka samu wata mata ana ta Zainab bintul Harith matan Mishkan bin Sallam sai ta shiryo bayan ta tambaya aka ce annabi wani irin abinci ya fi so alaihi salatu wasalam aka ce ya fi son nama nama irin na wace dabba aka ce tinkiya kafar baya ko kafar gaba aka ce kafar gaba matan nan sai ta shiryo farfeso ta zo ta gabatar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce bismillah gashi ai saboda bako dole ne mu girmama shi irin wannan dawainiya da hidima da wa'azi da kira da kake ba mu da abin da zamu maka sai dai mu nya maka da irin wannan al'amari sai ta gabatar da wannan na ta ke yanke cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan soyayyen nama da miya sai ta furci ta buɗe baki ta ce la ta'kulni ya rasulullahi fa inni masmuma annabi karkaci ne aƙiƙa zainabu ɗiyar harisu ta sanya guba a ciki na don ka cika mutu annabi ya bismillah ya kwashi wannan nama ya ci akwai wani sahabi ana kiran shi bishir take a wurin yana ci ko shurawa bai yi ba sai aka ce riwaya wasu malamai suka ce an kashe matan nan kisasan saboda ta kashe wancan wasu suka ce a'a an batta an sake ta Allahu a'lam bisawab abinda muke so mu nuna anan kaga daga cikin nau'i na kariya wacce Allah subhanahu ta'ala yake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai ta hanyar wahayi sannan akwai ta hanyar mutane sannan akwai ta hanyar mala'iku Allah subhanahu ta'ala cewa wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir in duk za ku bijire ku ba baya Allah shi shine canza muminai suna nan jibrilu na bayansa mala'ikun da suke ƙarƙashin jibrilu gaba ɗaya. su ma suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma zamu gan shi ƙarara a cikin sahih hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu an yana cewa wata rana mun fito yaƙi tare da Annabi alaihi salatu wassalam sai Annabi ya samu bishiya mai yawan ganye dama sunna ta Annabi alaihi salatu wassalam mukan killace masa wurinsa yana kwance sai ga wani balarabe ana kiran shi gauras bunul haris sai ya zo annabi takobinsa na sagale alaihi salatu wasalam sai ya dauki takobin nan sai ya tashi annabi alaihi salatu wasalam sai ce fa man yamna'uka minni yanzu ga ni da takobi gashi na falle ga ni ga ka ba mu da na uku wane ne zai hana ka daga gare ni annabi cikin karsashi yace Allah Allah zai hana ka ya saka cewa man yamna'uka minni ka ga takobi ina girgiza shi gani ga ka babu na uku kuma kai baka da komai yace Allah Allah zai hana ka ba zai baka daman kai ka imani ba ana nan suna tsaye suna haka takobin sai ya faɗi Allah ya aiko mala'ika daga cikin mala'ikunsa ya buge takobin annabi sai ya ɗauka alaihi zara, sai shi mai girgiza ya ce to ya kai balaraban ƙauye gashi doki ya koma kuturi gaba ya koma baya yanzu kai kuma ba zai kare ka sai ce ai ahuka wa rahmatuk ba wani abu in ba tausayin ka ba eh in baka tausaya mani ba yanzu nan sai dai a ji labarin na koma uwata sai dai ta haifi wani annabi sai je ka an maka afuwa ya kira sahabbai ya ba su labarin ga halin da ake ciki kaga kariya ce ta Allah subhanahu wataala ashe wallahu ya'simuka minan nas Allah subhanahu wataala zai kare ka daga mutane irin wannan kariya ta faru ga annabi alaihi salatu a lokacin da zai hijira daga makka zuwa madina annabi alaihi salatu wasalam irin yadda qurayshawa ke neman sa kaman kuɗi suka sanya raƙumma ɗari aka ce duk wanda ya kawo kan annabi ko a raye ko a mace ga raƙumma ɗari an sanya an ba shi kyauta ya ci halak malak suraqat ibn malik radiyallahu anhu da ya ji wannan labari sai ya wasa takobinsa ya sa masa guba ya ɗauko mashinsa ya wasa ya feƙe ya gyara ya sa dafi yana ta shiri sai ya tafi dandali daga cikin daladalan yahudawa abinda shawa. sai ya ji wani mutum na laburtawa yana cewa kai ka ji ko abin da gari ke cike ce ban ji ba ka san an sanya raƙumma ɗari ga duk wanda zai kawo ma'abocin shawa? ya ce da yawan nan magana sai na ji kamar ya harbe ni ko kuma ya cake ni dalili saboda ni ai abin da nake kokarin shiri kenan shi har ya ji wannan labarin sai na yi kokari na wofintar da shi domin kada mu shiga cikin labarin shi ma ya dan mara irin yadda na yi asuba na yi na kara da nabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafe da shi da sahibinsa muna tafe muna tafe sai da muka kai wurin wani dutse sai na nutse cikinsa sai na ce ya kai muhammad a ni taimaka mani annabi ce mai labarin kai ce kaji kaji kaji amma wallahi idan Allah ya sa ka fidda ni daga cikin wannan sarƙaƙiya ni shi kenan na tafi ba zan ce wani abu ba annabi ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala suraqat ibn malik radiyallahu an sai ya fito daga cikin ƙasa bayan ya fito sai ya sake damara ka san munafikai haka suke dama idan musiba ta sauka sai su zo su gurfana fadar annabi alaihi salatu wasallam to ai shikenan ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka banu isra'il wala nusilan da ma'aka bani isra'il ka roƙa mana Allah don kai bakin ka shine mai tsafta to idan kuma ya roƙi Allah musibar ta kau sai a sake ɗamara a sake ɗamara yanzu ne za a yi faɗa da shi bayan ya zo ya yi wannan ya juya kamar su ma sun juya sai ya sake karkatowa irin abin da ya same shi sai ya same shi ya ce annabi lallai lallai ina da bukatuwa annabi alaihi salatu wasalam ya roƙi Allah sai Allah cikin ikonsa da rahamarsa sai shikenan ƙasa ta sake shi shikenan shikenan shikenan ya kama hanya ya tafi ya sake karkatowa na uku na uku sai ce kai ni dai wannan mutum gaskiyar magana is extraordinary ji turawa ba mutum ba ne kamar kowa sai ce to yanzu abin da za a yi ni ba zan ce da kai na ansa ba ba kuma zan ce ban ansa ba amma al'amarinka ina da tunani kana da bright future kana da haske a gaba za mu yi yarjejeniya mu rubuta ka sanya hannu in sa in har Allah ya kai ka zuwa ga wannan matsayi da nake hange ni ma maza a dan saka ni a dama da ni annabi ce ku rubuta abubakar aka yi yarjejeniya annabi ya sa hannu alaihi salatu shi ma ya sa hannu sai ya rike wannan takarda kusan shekaru goma bayan an zo an yi fathu makka dandazo yi dandazo sai ya riko wannan takarda yana ta kurdowa cikin mutane in ya an gizo nan a ingiza shi in ya turo nan a tura shi sai ya daga wannan takarda yana cewa ya Muhammad alkawarin nan da muka yi na shekaru kaza annabi ce ko bar shi ya gabato ko buɗa masa wannan ma'abucinmu ne a wasu shekaru a baya don haka sai ya anshi musulunci ya jaddada abin da yake a kansa kaga kariya ce ta Allah subhanahu wataala ashe wallahu ya'simuka minan nas Allah yana iya kare annabi alaihi salam ta hanyar mutane kamar yadda ya faru da kawunsa Abu Talib Abu Talib ya kasance duk da ba musulmi bane ya mutu kan kafirci amma yana son annabi alaihi salam kauna tabi'iyya ba wai mahabbatun shar'iyya ba yana ƙaunarsa ƙauna ta tabi'a amma ba ƙauna irin ta addini ba kaga da shi ya dinga tsayawa ya kare can ya kare nan karshe yake cewa ka je ka yada wannan da'awa taka ni dai ba zan ansa ba amma wallahi ba zan taba bari daidai da minti ɗaya ba a ce cuta ta iso gare ka ba ba za a yi haka ba bayan ya kawo Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha ta kau waɗanda su suke tsaye da lokacin su da jinin su da kudin su da komai wurin kare wannan da'awa Allah subhanahu ta'ala sai karkato da mutanen Madina shi sai tabbata a cikin sahih hubbul ansari min al-iman son mutanen madina yana daga cikin imani suka zo suka tsaya su ma suka ce mun baka lokacin mu da jinin mu da kudin mu da kowa namu akan zamu kare ka matukar kana cikin kasar mu garin mu yankin mu gundumar mu wallahi babu yadda za a sallama ka kaga ashe kenan da wannan zamu fahimci Allah subhanahu ta'ala yana kare annabi ta hanyoyi guda uku ko dai da mutane sahabbai abokanansa ƴan uwansa jama'arsa magoya bayansa ko ya kare shi ta hanyar wahayi ko kuma ya umurci mala'iku da su kare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ya tabbata a cikin sunan Aisha radiyallahu anha da kuma sahiha tana cewa a lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya yi hijira zuwa garin Madina ya kasance bai yi bacci ba sai yake cewa da ita da dai a ce za a samu wani mutum amintacce daga cikin jama'a ta wanda zai zo ya lura da kewayen nan namu ya tsayo a kanmu yana wannan magana sai ga sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an ɗaya daga cikin waɗanda aka yi bushara da aljanna sai annabi ya ji khashkashata silah ko ƙaran takobi sai yake ce man hadha wane ne wannan sai yace sa'ad ne mai yake tafe da kai yace ya rasulullahi na tuna makircin mutanen nan ne sai ban aminta ba naga cewa dole barin zo tsaya akan ka har gari ya waye rawin yake cewa sa'ad ke cewa radiyallahu an sai naji fa sami'tu ghatifan nabiy sai naji min sharin annabi alaihi salatu ashe kun ga da wannan zamu fahimci duk wani malami to ya zama wajibi ne akan mutanansa su tsaya tsayin daka duk abin da zai faru ya faru a wurin kare ainihin martabarsa wannan muna karanto shi ne daga annabi alisra amma a lokacin da za a ce mabiya sun bar malami shi ke faɗa ya kalli yan uba ya ji da nazari ya zo ya yi karatu to sai da'awa ta samu rauni amma qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum gilza dole a samu mutane tsayayyu wanda yace kula ce mace ta caka sai ba can ba wanda ya tsaya a yi tsalle shi in tsaye yake to a yi tsalle a hukansa dole a samu wannan wallahu ya asimuka na nas Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka daga mutane inna Allah la yahdi al kafirin Lallai Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda yake kafirai qul ya kitab qul ya الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين wannan aya ibnu jarir rahmatullahi alaihi ya faɗi sababin nuzulin ta bi sanadin da'if saboda a cikinsa akwai muhammad ibn abi muhammad maula zaid ibn sabit ibnu hibban ne kaɗai wasa kashi don haka malamai suka ce majhuli ne yana cewa wasu gungun yahudawa sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa wa sallam sai suke cewa da shi shin wai ba ka ce ka yi imani da attaura ba ce eh ba ka ce ka yi da alkur'ani ba ce eh sai dai abin da ke bambanta ne da ku kun canza attaura kun sauya karantarwan attaura a don haka sai suka ce da shi to tun da haka ne Mukan ba za mu yi imani da wani abu ba sai abin da aka saukar zuwa gare mu na attaura kai ka je ka rike qur'anin ka mu ma za mu ci gaba da riko da abin da aka sauka mana na attaura sai aya ta sauka qul annabi ka ce da su alaihi salatu wassalam ya alal kitab ya kuma abu littafi lastum ala shay ku ba bakin komai kuke ba ku ba wata tsiya bace ba hatta tuqimu at-taurata wal injil har sai kun tsaida at da kuma injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da kuma abin da aka saukar muku daga mahaliccinku subhanahu ta'ala. Abdullahi ibn Abbas Mujahid radiyallahu anhuma sun ce abin da ake nufi anan shine alqur'ani ma'ana ku tsaye da attaura sannan ku tsaye da injila sannan kuma ku yadda da abin da ke cikin alkur'ani bi ma'ana alkur'ani ya riga ya shafe abin da ya sauka akan ku na attaura wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayh alqur'ani ya shafi abin da ke wurin ku na taura da kuma injila a don haka in za ku yi riko da attaura da injila ya zanto ba ku yadda da qur'ani ba ku ba mu'minai bane ku ahlul kitab dole sai kun yadda da alqur'ani wa ma unzila ilaykum min rabbikum wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra wallahi zai kara wa da yawa daga cikin su abinda aka saukan maka daga mahaliccinka subhanahu wa ta'ala dagawa da kuma kafirci maimakon su yadda maimakon su yi imani maimakon su miƙa wuya abinda aka saukan maka daga mahaliccinka na alƙur'ani zai ƙara wa da yawa daga cikin su kafirci da kuma ƙetare iyaka a don haka annabi fala tasa ala alqaumil kafirin kar kai baƙin ciki akan mutanen da yake kafirai wannan shi ake ce da shi tasliya ji malaman tafsiri ma'ana ana rarrashin sa ana bashi haƙuri, amma tabi'iyyan kasan dole ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya damu dole ne zai yi bakin ciki akan ga gaskiya sun san gaskiyar ce shi ma ya san ya kawo gaskiyan ne amma kuma mutane su fantare su ce ba za su yarda da wannan ba kaga akwai bakin ciki shi yasa yake cewa can faqad labistu fikum umran min qablihi afala Ai aini idan mutum ne makareci ba gaskiya nake yi ba na zaune wasu shekaru kamar arba'in a cikin kun san halina kun san tabi'una ba ku iya ganewa ko shin ba ku da hankali ne don haka fala ta'sa ala alqawmil kafire, kada kai bakin ciki akan mutane waɗanda yake kafirai ne irin wannan in ka koma za ka ga irin waɗannan tasliya haƙuri da ake bashi da ƙarfafa gwiwa yana nan da yawa cikin alƙur'ani fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha asafa la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilayk wa dha'iqun bihi sadruk an yaqulu laula unzila ilayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malak dan me zaka ce waɗannan abubuwa annabi ka yi haƙuri ka yi haƙuri kar kai baƙin ciki akan mutane waɗanda yake kafirai irin wannan haƙuri an baiwa annabi Musa alaihi salatu wasalam a lokacin da mutane suka zo ga gaskiyar sun ganta annabi Musa yana nuna musu gaskiyar ga yadda za a yi suna ce qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa illa nan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ai wannan wuri da kake cewa mu akwai dan mutane manya manya wanda mutum ɗaya daga ciki ya biyu daga cikin mu dan me zaka hada mu da irin waɗannan mutane kace mu je mu yake su yace umurni ne Allah ba ni na sa ba ku shiga a hakan nan a ƙarshe yake cewa qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'ala al-qaum fasiqin kar kai bakin ciki akan mutane waɗanda yake fasikai ne wannan tasliya ne amma tabi'iyya ga tabi'a dole ne akwai zafi akwai bakin ciki kaga mutum ga gaskiya ya san gaskiyar ce ko da makaho ne misali ya taba ko ya shafi wannan gaskiya ya san haka take amma kuma sai ya zanto ya riki fada da gaba da kiyayya yana cin dunduniyar wannan da'awa dole annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya damu amma ana ta bashi hakuri ana lallashin sa innal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina hadu الصابئون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون to duk dai aikin mai aiki baya wuce ɗayan abubuwan nan guda hudu yau yadda malamai ke mana bayani muna ta zuba aiki ba a ce da mu dan me ba a ce da mu mai yasa ba a ce akan me amma gobe kuma za ka zo ka dinga shimfiɗa ba'asi kana cewa na yi kaza na yi kaza na yi kaza a lokacin da kake neman a maishe ka rayuwarka gaba ɗaya ta kasance aiki amma babu dama Allah subhanahu ta'ala sai ke cewa innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani wallazina hadu da waɗanda yake mutane ne yahudawa wasabi'una da sabi'awa malamai sun kai komo akan tafsirin sabi'a sa'id ibn jubair radiyallahu anhu ce su mutane ne waɗanda yake tsakankanin yahudawa da nasara su dai ba yahudun ba su kuma ba nasara ba mujahid ke cewa radiyallahu anhu mutane ne bainal al-yahudi wal majus wato mutane ne tsakanin yahudawa da majusawa sannan kuma aka ce a wani kaulin wasu mutane ne waɗanda yake suna salloli biya amma alƙiblar su ita ce yaman sannan suna azumi duk shekara kwana talatin suna ba da zakka su ne ake cewa da su sabi'awa a wani ƙaulin aka ce mutane ne waɗanda yake masu bautan wuta a wani ƙaulin aka ce mutane ne waɗanda ba su da addini ayyan makan ko dai wannan kace ko wancan ko wancan duk dai wanda ba mu ba mu to wancan duka dai daji an gauta ne a can muna fahimta wannan sara da kuma kiristoci man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wa amila salihan ya kuma aikata aiki kyakkyawa fala khawfun alaihim to babu wani tsoro a kansu wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki ba ran alqiyama ma'ana a lokacin mutuwa ba za su ji tsoro ba sannan ran alkiyama ba za su yi bakin ciki ba la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wancan ita ce yara wanda aka kasance ana muku alkawari a cikinta kenan da wannan za mu fahimci da muminai da yahudawa da kiristoci da nasara da sabi'awa dukkanin mu za mu tattaru gaban Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine yake da rabuwar alkiyama irin wannan Allah ya faɗa cikin bakara إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم wala khawfun alaihim wala hum yahzanun nan kasa kuma yake cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiquna wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawm al qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid da mu da ma kowane ne Allah subhanahu wataala zai tattara mu gaba daya zai yi hukunci tsakaninmu da waɗanda su ma suke ikirarin wai suna da addini shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa na rantse da wanda rayuwa ta take hannunsa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bi illa adkhalahu Allahu babu wani mutum fi ma'anar hadith babu wani mutum wanda zai zo ya ji zuwa na a matsayin na na annabi daga cikin yahudawa ko nasara ya mutu bai yi imani da ni ba face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi wuta shi yasa Allah yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun ashe kenan kun ga duk wanda zai bi wani abu wanda ba addinin musulunci ba to wannan yana wahala da kansa ne idan muka koma a irabi kaga kamar a can cikin bakara ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina duk saboda inna zaka ga cewa ina tana shiga mubtada da khabar fa tansibu al-awwal yusamma ismaha wa tarfa'u ath-thani yusamma khabara ma'ana tana yi ma na farko nasba a ce da ita ismu inna sannan ta yi wa na biyu rufa a ce da ita wato ainihin eh, khabaru inna misali li inna anna laysa lakinna la'al eh, ka anna aksu ma kana min amal to sai malamai suka ce to ana idan ka ce innal ladina amanu wal ladina hadu da kamata ya ce wasabiina mato da yawo an fahimci wannan me yasa aka ce wasabiuna ana sai malamai suka ce wannan wasabiuna wawun anan ba atifa ce, ana kiranta wawun istinafi istinafiyya wato ma'ana magana ce sabuwa innal ladina amanu wal ladina hadu muna fahimta wasabiuna don haka wawun istinafi as-sabiquna anan muftada, khabarin sa mahdhuful muqaddam ma'ana suma ma kamar an ce ne innal ladina amanu kaza wal na hadu kaza was-sabiquna kadhalik ma'ana kowannen su akwai khabar wanda aka kaddara mashi mahdhuf wannan ka koma cikin nahu zaka same shi ai mai hikima yana cewa wa man yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha la gharib man yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni sai ce wa qayyarun biha la gharib bi ma'ana fa inni la gharibun wa qayyarun biha la gharib amma sai aka dunkule gaba daya misali kamar a hausance ne kamar ka ce da ni da kai muka ci kaga ma'ana ni na ci kai ma ka ci amma sai aka share wani gaba sai a ah, ni da kai muka ci da ni da kai din daban-daban ne amma sai aka haɗa cin wuri guda ɗaya an fahimci wannan irin ci kenan kama ka yi ana wani mai hikima kamar da siba wai ya kawo cikin kitab ɗinsa yana cewa wa illa fa'lamu anna bughatun eh fa'lamu anna bughatun ma baqina fi shiqaqi ma'ana idan har ba za ku yi haka ɗin ba fa'lamu anna wa antum bughatun ma baqina fi shiqaqi amma sai aka share haba wannan fiska ta farko kenan fiska ta biyu wasu kace an ce wasabiuna ne saboda sabiuna anan عاطفة أكن واو إن النهادو هادو hadu. أنا في رماض مبني على الضمة المقدرة على alwa لاتصاله eh, abin nan mabniyin ala dham litisalihi bi wawil jama'a sai aka ce wasabiuna an yi atafi akan wannan wawun amma wannan magana tana da rauni a wurin malaman nahawu fuska ta uku suka ce innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiuna bi ma'ana asabiuna atafi ne akan mahallin inna saboda shi mubtada da'ima yana zuwa da menene yana zuwa da dhamma to sai suka ce ita inna kasantuwanta a farko dama in ka tashi irabin mubtada ka ce mubtada marfu'un bil ibtida abinda ya masa rufa kasantuwansa a farkon magana sai suka ce to Allah ya ce ne wasabiuna saboda ita inna in a mahallinta shine aka yi atafi ba a ce wasabiina ba aka ce wasabiuna to idan ka ce a menene har wa yau yasa ba a ce wasabiina ba aka ce wasabiuna sannan aka ce wan nasara sai aka ce abin da yasa hakan nan saboda su sun fi kowa tsananin bijirewa da kafirci su kafircin su ma yafi na yahudu yafi na nasara yafi na kowa da kowa a don haka shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ware su da ambato da ba to in kace man amana billahi menene ma'anansa ko ko me mahallinsa malamai suka ce yana iya daukan badar ma'ana innal ladina amanu man amana billahi yana iya daukan badari ko kuma a'a yana iya ɗaukan ma'ana mubtada ne khabarinsa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan nahu ne ba mu cika son mu ka ba amma da yake yan uwa suna ta kai magana cewa malam eh, sai ya zo da ka'ida ya shari to shi sa muke faɗaɗa to kuma muna yi da lura saboda wani ya san inda ake karkata wani kuma shi in an shiga shi kenan shi eh, bai da sabis eh, to to za mu da za mu da tsaya nan insha Allah ya ce da ni lokaci yayi <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك auto a ga shi ka abin nan ka samu koda uku ne haka sai ka gamta mu ba da lokacin tambaya na farko ce assalamu alaikum ina fatan malam yana cikin koshin lafiya Allah ya kara malam ya kara malam basira tambayan shi anan shine hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun har karshen hadithin yake da to malam yadda yanzu yan mata musulmai ke daura dan kwali saman daddaura wasu abubuwa har ya tudu shin yanzu za mu iya kwatanta su da irin wannan hadisin da manzan Allah ke cewa hunna ka asminatul bukht kwarai da gaske saboda mata sun ɗauki wani salo mara amfani wa rayuwarsu ni ina kiran wannan naɗi Allah ka yaye mu saboda mace akwai wacce za ka ga ta sanya ɗan kwali uku ta ɗaure kanta ta mayau ta koma ta ɗayan wani tulluwa a can ni kan kira wannan naɗi Allah ka yaye mun saboda mai hankali ba zai yi wannan ba wai duk ƙoƙari ake a nuna wai ita tana da gashi kuma dududu inda ɗage ɗan kwalin za ta yi kai naka gashin ko bai fi na ta yawa ba to ya ɗan fi shi kyau to don haka su ma sun shiga cikin wannan hadisi ru'usu hunna ka asnimatil bukht ma'ana jam'u sinam kawunan su kaman tozar raƙumi kuma ka kalle shi da kyau wata an ta kamba ma shi in ta rike to kuma yaka ga tayo Allah ya mata arzikin goshi ga goshi kuma ga tulluwa baya ina ina abu yake da kyau to muna kiran da su daina wannan abu su koyi da karantarwa ta annabi alaihi salatu wasalam tambaya na gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh malam tambaya ta anan ita ce menene ingancin hadithin da ke nuna haramcin mata su sa turare lokacin da za su fita a sharuwa lafiya to annabi alaihi salatu wasalam ya dai mana bayanin cewa bai kyautu ba ko da dai hadisin a cikinsa akwai eh, maqal ya shiga an ce ya samu asma'u bintu abi radiyallahu anha eh, sai ce in mace ta kai wani matsayi to bai dace ba a ga in ba nan da nan ba sai ya nuna fiska da hannu to da wannan ake iya samun cewa mace duk abin da za ta yi wanda zai ja hankalin mazaje a waje wannan haramun ne domin ƙur'ani yana cewa qarara wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kar su bayyanar da adansu face abin da ya bayyana abin da ya bayyana nan shine kamar hijabi ko kuma misali zanin su misali abin da dai ake iya gani a zahirin sa shine kawa amma duk abin da mace za ta sa domin ta ja hankalin mutane to wannan haramun har yanzu an waye gari akwai dinkuna daban-daban akwai jihar jahannama ga fasinja akwai show me your chest akwai show me your back shi show me your chest shine zaka ga an yi dinki kusan duk mama a waje shi show me your back shine bayan baya ga duk kurajen da ke wurin amma sai a zo hannun riga haka a sauke kai bayan in ka kalle shi sai ka ce kai co da ma ba a buɗe shi ba gashi nan da wani dinki shi paralyze hannu ɗaya nan a sake nan kuma ba ma hannun to wannan duk musiba ce wacce ta faɗo cikin al'umma wacce haramun ce mace ta sanya duk abin da zai ja hankalinta zuwa ga Aisha awanta. Allahu a'lam mai tambaya ne gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam basira amin malam don Allah an ce duk addu'an da ba a ambaci salatin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a ciki ba ta amsuwa shin ya wannan magana yake sannan kuma idan asjada ne zai mutum zai yi salatin kenan wannan magana gaskiya ce domin idan mutum ya yi addu'a bai yi wa annabi salati ba alaihi salatu wassalam wato akan sagale ta saboda girman matsayinsa alaihi salatu wassalam a wurin Allah subhanahu ta'ala don haka ko a sujjada ne babu laifi in har ka yi addu'a kana iya yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu laifi a ciki saboda ai salati sigogi ne na addu'o'i addu'a kuma a cikin sujjada hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa wato mafi kusancin bawa ga mahaliccinsa a lokacin da yake cikin sujjada a kenan kaga babu laifi mutum na iya yi Allahu a'lam wannan ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam basira amin malam mace ce bayan ta gama al'adanta ta ma yi wanka sannan kuma sai ta ƙara ganin wani bakin ruwa kamar jini to malam za ta sake wanka ne ko kuma yaya za ta yi sannan kuma yaya sallar da ta yi sannan kuma za ta kame kenan koko tana nuna malam to azumi ya warware idan mace bayan ta yi wanka ta sake ganin jini ya zuba azumi ya warware sallah ma kuma ba za ta yi ba sai ta ƙara kwanuka uku akan al'adarta in ya zance kwana uku to sai ta nemi magani wannan ya zama laluri ya zama istihada jinin ciwo ba kuma jinin al'ada ba jinin ciwo kuma shi hadisi ya mana bayani wato wata jijiya ce wacce shedan ke zuwa ya tsakure ta a cikin jikin mace sai ta dinga zuban jini don haka sai ta ƙara kwanuka uku in ya wuce kwana uku nan sai ta nemi magani wato ainihin kuma ta ci gaba da sallolinta ta ci gaba da azuminta mijinta ko yana iya zuwa mata Allahu a'lam tambaya na karshe ce assalamu alaikum malam menene hukuncin limamin da yake idan yana sallah yana karatu yana tsallakin aya babu suran da ke karanta ba tare da yana tsallakin aya me hukuncin wannan sallah to ga malikiya babu laifi ga mutumin da zai tashi daga sura ya koma sura ko ya tsallake aya kamar yadda kai tambaya amma sallah za ta ɓace ne a lokacin da liman ya canza ma'anan aya misali kamar yana karanto qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin kaga ayar haka take to da zai zo ya ce wa ana awwalul mushrikin misali kaga ma'ana kwata kwata ta canza dan haka sallah ta lalace to in ba wannan bane yayi wannan malamai suna ganin babu laifi a cikin haka wallahu a'lam na'am sai na'am alaikum salam na'am na'am na'am eh gidaje na haya wanda aka ce orula kenan na na na nisabi eh ai wajibi ne ma ka fita don mutumin da yake da gidaje na haya gidajen nan zai fita musu da zakka matukar suna generating up to the nisabi to dole ne sai ka zo ka hada in ka hada gaba daya sai ka yi multiplying by 40 daya kawai Allah yake so sai ka dauka gaba daya Allahu a'lam na'am alaikum sala telolin da suke ɗinki sun yi haramun haramun ne tela a kawo mashi ɗinki ya matse sama ya kunshe ƙasa haramun ne in ta maba ya ce baya yi in ya yi haƙuri ya kame daga haram Allah zai awwaza zai musanya mashi da halal domin idan ka taimaki mutum akan banna kai ma ka zama mai ci. idan haka bai dace dinka ba Na to mu dai ba mu da wani nasi da yace yana raye khidr alaihi salam amma wai ana cewa yana raye amma duk abubuwan da suka zo a kai wato hadisai ne wanda yake ba su inganta ba eh na alaikum salam tambaya ta ƙarshe na na salatu istikhara na'am salatul istikhara kamar da yazo a cikin sahih hadisin Jabir radiyallahu anhuma yace annabi ya kasance yana karantar da mu istikhara hatta siyan takalmi ana yi ne bayan an yi sallame an yi nafiya raka a biyu to shi kenan sai ka ɗaga hannu kai addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakhiruka bi qudratika har zuwa karshe ba cikin sallah ake ba na'am sai shawararka na'am na'am to Allah ya mana dacewa na ai ai shawara da ya bada ya ce hukuce hukucen nawo yana da kyau a dinga faɗaɗawa to ni kuma da na bayani irin su mantaki balaga rudi da sauransu galibi kaga masu saurari in aka ja su wani wuri su sai kaga sun zama out of the service area na to wato wanda suke gane abu sun fi yawa to za mu yi kokari don mu dinga yin haka da haka insha Allah eh subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka